yanzu muna sa kiran sallah a waya lokacin sallah ko yawwa wanda ma idan wani lokaci sai kun tashi sallah sai ya bar kiran sallah nan sai an gama ai kiran sallah kai ka kiran sallah duk darajar wannan kiran sallah to shin za ka ansa wannan kiran sallah ko ba za ka ansa wannan kiran sallah a ko ba kana sallah kana cikin masallaci kana wadan za su bari a yi din yi ɗin za ka ansa ko ba ka ansa na'am zaka ka amsa a kana kawai cikin masallaci kana zaune sai irin masu wayan nan da suke suke sa kiran sallah da Allahu akbar har ya gama ne ka amsa ko ba ka amsa ka amsa to ashe kenan ana ana abin nan karatu a abin nan ya abin nan a rediyo aka zo sujada ma za ka yi sujada shi yasa Sheikh Salih Al-Uthaymeen da aka tambaye shi ya ce a ah, ai Allah manzo Allah ce mai kiran sallah wannan wayar ta da ke kiran sallah mai kiran sallah ne yake kiran sallah a tambaye ku nake mai kiran sallah ne yake kiran sallah ai mai kiran sallah ne mu'adhdhin ne mu'adhdhin ne ba mu'adhdhin bane a eh kuma ba wanda ya ce maka kwafi wanda amma mu'adhdhin sai ka zamanto mu'azzin na manta yanayin ma salon da ya bada ansa dan da aka tambaye shi akwai wani ilzam da yayi Sheikh Salihu uthaymeen akan wannan amma nan kwata kwata ba ka amsawa har ranka da amsa saboda ba mai kiran sallah bane ko manzo Allah cewa yi maka mu'azzin mai kiran sallah saboda haka ba ka amsa wannan ba saboda haka masu bari har sai ya kare din namazi yana wahala kansu Eh, wanda suke bari wani lokaci sallah za ga yaƙi kashewa har ku tashi wani lokaci ko da asuba ne ma za ga cewa kuna yin rakatai alfajir kuma yana ana ta kiran sallar wai abin nan kiransa ba kiransa wannan ba kiran sallar wannan kawai waya ce take ke take abin nan dan da ba na haka wai sai mu zo mu sa waya abin nan a nan jiki kawai mu jona automatic inda za ku yi wancan ku zo ku ji wani automatic wanda ko lokaci na yi fim sai su ɗauka kawai a za ku iya a duk ƙasar da suka yi shi sa aka yi musu inkari akwai ƙasa guda ɗaya na ina jin guda ɗaya ce ta ne wannan kawai kuma dan dai kiran sallah sha'ira ce wanda abin da zan cike kenan abu na biyu kiran sallah ka fi ƙarfin na farko dai farda kifaya ce idan waɗansu sun yi sun ɗauke waɗansu amma kuma a fardu kifayar sha'ira ce abinda ake nufi alama ce ta nuna akwai musulunci inda za mu tattara gaba ɗaya nan garin ba mu yi kiran sallah ba in aka yaƙe mu aka karkashe mu an kashe jininmu ya tafi a banza ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya je gari sai ya saurara asuba ne sai ya je in an ji kiran sallah ko da zali mutanen garin su ne majority mun da ba to ba za a yaƙi garin saboda sha'ira ce ta musulunci haramun ne a rufe wannan sha'irar ba a bayyana ta ba dole ne idan an bayyana a babban masallaci an ba babban masallaci na gari guda ɗaya to ya wadatar da raguwar ya wadatar da raguwar ya ɗauke musu raguwar sai zamanto istibab amma dole a gari a yi kiran sallah dole a gari a kiran sallah inda ga akwai musulmi dole a yi sannan kuma misali a kowadansu kasashe da in an kiran sallah sai a kashe ikama wannan ya saba wa abinda manzo Allah sallallahu alaihi ya koyar dan su hujjar shine ai wanda ya damu ya taho bayan ya ji kiran sallah wanda kuma ba haka ka'idar take ba ka'idar ita ce ai ta tunatar da kai har kai sauri ka ta wani sai an yi ikama za ga cewa ya taso kuma har a cikin sabai akwai Abdullahi ibn Umar ce wani lokaci sai an yi ikama za mu tafi baki mu je mu yi alwala mu dawo mu tarar da raka'ar farko bayi uku saboda haka wannan shine amma ba koyarwar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam